Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta ce tana kan wayar wa jama'a kai kan muhimmancin zaman lafiya. Biyo bayan kashe-kashe da a kwanakin baya ya auku a jihohin Benue da Nasarawa wanda ya janyo al'umma da dama ƙauracewa mahallansu. Majalisar Dokokin Jihar ta Nasarawa ta ce ta damu kwarai da lamarin inda ta gabatar da ƙudirin yaya ta zaman lafiya don ci gaban ƙasa. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa Umaru Tanko Tunga ya ce sun lura cewa gwamnatin jihar Nasarawa na kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa 'yan gudun hijira ya sa suke bukatar al'umma su zauna lafiya don kowa ya samu walwala. A duk yadda muka kai da kiki juna da shuka maganganu na bala'i da fitina ba zai ja mana komai ba sai hasara. Majalisar Dokokin Nasarawa ta yi magana akan wannan ta jawo kan hankalin mutane yadda za a yi a zauna lafiya a samu fahimta malaria zazzabi a benue amma ciwon kai da amai da zafin jiki da zawo a nasarawa mu abinda muka yi a nan shi muna son da manoma da makiyaya su zauna lafiya a samu fahimta don a samu cin gaba to kuma aka tara mana yan gudun hijira da namu da na benue din gwamnati tana ta kashe kuɗi ana ta hasara abubuwan da ya kamata a taimake jama'a da shi bayi ba manoma a cikin daji sun firgita ba inda mutum zai zauna ya ci gaba da aikin nomansa saboda wannan rigima da yake ya same mu ai mu mutanen nasarawa an tsora mana wahala ne an tsora mana kaya ne an samu madaukin marmara ba mu bayan mai aski kai kwal. Shi ma mamba mai wakiltar Doma ta Kudu a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa dangana a Koza James ya ce rikicin ya haddasa mummunan komo baya a yankinsa kasancewar suna makwabtaka da jihar Benue. Ai an samu komo baya sosai don kuwa yanzu da wunke magana mutane diyawa kusan cikin dari an samu sabbayin da wani abu ba sa gidajensu to ka kwa mutane manomi ne yanzu ana shirye-shiryen noma to baye ba zo na gida ba tana ta yi noma so zai affecting eh, economic activities na area namu kuma da na kasa gaba ki da a cikin kenan kwa muna bukatan a samu zama lafiya don a samu ayi noman. A halin da ake ciki kuma rahotanni na nuni da cewa 'yan sanda sun yi nasarar damƙe wasu mutane hudu da ake zargi da haddasa kisan mutane 73 a ranar 1 ga watan jiya a jihar Benue. Rahoton ya ce an damƙe mutanen ne a garin Tunga da ke jihar Nasarawa wanda suka hada da Alhaji Lagi mai shekaru 40 da Malam Mumune Abdullahi da Muhammad Adamu da kuma Ibrahim Sule waɗanda ake kuma zargi da kashe wasu jami'an 'yan sanda. To sai dai duk kokarin da na yi don ji daga bakin 'yan sandan ya ci tura. Domin kuwa na aike wa kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa sakon karta kwana amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai mai domin da amsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.